gaskiya أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون masu siffantuwa da waɗannan siffofi su ne waɗanda suka yi hasarar kansu ta hanyar jefa kawunansu a hanyoyin hallaka na yin riko da wasu abokan tarayya ga Allah kuma duk abin da suka kasance suna ƙirƙira na abokan tarayya da masu ceto za su guje su